To jama'a barkan ku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan hatsi kan mintoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma sittin a Nijar kuma a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya sannan a duniyar gizo ta intanet a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a mun ji daɗi da Allah ba ku damun cak wannan shiri namu na hantsi a nan Washington DC karfe uku daidai muke na dare. Muna tare da Baba Yakubu Makeri na mutanen kuma yalwar Ghana. Kuma yanzu bayan kun gama labaran duniya za ku ji kokarin da ake na sasanta Fulani da muke a Niger. ba mu son a kai inda za a bugun to ka san dai an ja faɗa yanzu wanda ya baro wake ai ya san dai ba ta yiwa a zuwa iske ba a ci shi To, ko bayan wannan muna da ra'ayoyinku da kuma shirin na kasa na Usman Kabara, amma bari mu fara baku labaran duniya kusa. Assalamu alaikum jama'a. Wata mahaukaciyar guguwa mai suna Matthew wadda aka ce ba a ga mai karfinta ba tsakanin shekaru goma da suka gabata, yanzu haka karfinta ya soma raguwa a yayin da take ratsawa yankin Caribbean wajen Bahamas. da kuma an ce za ta ƙara tsananta a yayin da ta tasarwa gabashin gabar tekun amurka eh, gwamnan jihar florida rick scott ya gargaɗi mazauna gabar tekun a wani taron manema labarai da ya jiya da su tashi su bar wurin inda yake nuna cewa rayuwarsu da mutuwarsu na iya dogara ne akan matakai da za su ɗauka cibiyar nazarin iskar guguwa ta ƙasa a miami ta yi hasashen cewa guguwar matthew za ta kasance a matsayi na uku a yayin da take gittawa zuwa bahamas amma kuma cibiyar ta ce jihar florida za ta fuskanci ruwan sama a yau safiyar alhamis al'amura za su daɗa ƙara tsananta a nan florida da kuma jihar georgia ya zuwa yammacin juma'ar gobe an rawaito cewa guguwar da ta riga ta hallaka mutane goma sha ɗaya a ƙasashen haiti da jamhuriyar dominican bayan da aka tafka wa yankin a matsayin guguwa mai karfin mizani na hudu wanda ya sa ta zama guguwa mafi tsanani da aka tafka wa ƙasar haiti cikin shekaru 52 To, Rasha ta dai ta dakatar da yarjejeniyar shekaru uku da ta kula da Amurka akan makamashin nukiliya da kuma nazarin harkokin shi makamashin wanda ake ganin kamar ƙarin wani mataki ne da ke nuna alamar wato lalacewa da diflomasiyya tsakanin waɗannan kasashen guda biyu daman dai tun ranar litinin ta wuce shugaban rasha vladimir putin ya sa hannu akan dakatar da wata yarjejeniya ta daban wuce ita kuma ta shafi kawar da ma'adanin plutonium da wato ya ba da hujjar cewa amurka tana ɗaukar wasu matakai da ya kira ba na abokantaka ba wanda ake ganin kamar wani arashi ne game da takunkumin da amurka ta kakaba ita rasha din saboda take-taken rasha din a ƙasar ukraine amurka dai ta dakatar da yarjejeniyar tsagaita wuta da rasha ne da ta shafi ƙasar sham wato syria sabili da halar jiragen sama da ake ci gaba da kaiwa a yankunan fararen hular syria din abin da ya sa amurka take bayyana cewa haƙurinta da rasha da ya ƙare to amma duk da haka jiya larba sakataren harkokin wajen amurka john kerry da kuma ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov sun zanta da junansu akan lamarin siriya din wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a washington dc a shirye ake a yi marhabi ga rundunar mayaka da ke biyayya ga tsohon mataimakin shugaban sudan ta kudu rick machar wanda a halin yanzu yake zaune kasar demokradiyya jamhuriyar congo idan suka shigo yankunan da ke karkashin ikon mayakan splmio a cewar kakakin machar din james gadet dark wannan sanarwa ta shi ta biyo bayan wani aron gama ce da aka gwabza tsakanin sojojin bangaren gwamnatin shugaban kasar salva kiir da kuma 'yan adawa masu biyayya ga tsohon mataimakin shugaban kasar a babban birnin kasar juba kalaman na kakakin machar mai suna dak sun biyo bayan umarni da gwamnatin congo ta bayar na fitar da sojojin kiyaye sulhu na majalisar ɗinkin duniya su kamar 750 wadda suke a cikin ƙasarta da su bar wurin bisa dalilai na tsaro waɗannan soja na majalisar ɗinkin duniya da suka raka machar suna zaune a congo ne inda shi machar ɗin yake fake kuma yana amsar jinya daga cibiyar majalisar ɗinkin duniya a wurin. yanzu kuma ya koma babban birnin sudan khartoum amma sojojin nasa da suka ajiye makamai har yau suna ci gaba da zaman su a demokradiyyar jamhuriyar congo To yayin da ake ci ana ci gaba da kokarin ganin an sake kwato birnin musul wanda shine birni na biyu a gurin girma a duk ƙasar Iraki daga hannun mayakan ISIS. Wani sabon zaman ɗaɗɗar ke neman ya ɓarke tsakanin ƙasashen ita Iraq ɗin da ta Turkiya bayan da Iraq ta nuna rashin jin daɗinta da abin da take gani kamar shishigin turkiya ne a cikin yakin da bai shafe ta ba da ake a cikin kasar wannan takaddama tsakanin iraq da turkiya da ta kara tsanani a jiya laraba bayan kashirin da shi prime minister iraq din haidar al yi na cewa shigar da rundunar turkiya a cikin wannan rikici a arewacin kasar yana haifar da babbar tarzoma a cikin yankin na larabawa yanzu haka ma dai akwai sojojin turkiya kamar dubu da aka girke su a kusa da birnin na musul suna tsare da abin da turkiya ta kira muradinta abin da ya hada da cibiyar horar da mayakan kurdawa da rundunar sunni da ake son su yaƙi isis to mun kama ku labaran nan ne daga sashen wasu murya amurka a birnin washington dc To madalla, to a jamhuriyar Nijar ana ci ana kokarin a yi sulhu tsakanin manoma da makiyaya. bisa umarnin shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Alhaji Isu Muhammadu shugabannin gundumomin ƙasar ne suka runtuma yanzu haka a cikin karkara domin tunkar matsalar nan ta ƙarshen kowace damana wadda ta shafi arangama tsakanin manoma da makiyaya haka zalika tare da yin kashedi da talakawa da kar su yi bajaka da albarkatun gonar da suka samu a ƙarshen kowace shekara wannan dai matsalar ta manoma da makiyaya baya wadda ke karewa a kowace shekara da kashe-kashen rayuka ana son a magance ta tun ba a yi nisa ba shugaban gundumar birnin kwanni malam sarkamun kaila ya kira ga manoma da makiyaya game da wannan zance kun san wannan lokaci kuna cikin gonaki ba kare aiki ba ko kuma ga shi na bisashe ma suna bisa hanya suna zuwa masala ne ku ba ku kare aiki ba su ma can babu ruwa babu kyawa ga sunan bisa hanya suna zuwa to ya kamata ko sun zo an samu banna a zamna cikin kunci hankali a gyara wannan matsaloli tsakanin kun ba gyara tsakanin ku ba a zo wajen sarki ko a zo wajen hukuma har da shi sisma sai a zo a gyara wannan matsaloli amma ba sai an yi fada tsakanin ku ba fada bai da kyau bai san abin da zai zama ba. Tawagar dai ta shugabannin gundumomi ta shafi sarakunan gargajiya da shugabannin rundunonin tsaro da manyan ma'aikata na bariki abinda ya sa mai martaba sarkin kwanni alhaji Muhammad Salim Salihu Dauna, kira ga manoma da makiyaya da kar su ɗauki doka a hannunsu a lokacin da matsaloli suka samu wa junan so. Ba mu son a kai inda za a bugun juna. Don tuleka akwai matakai waɗanda an ka ɗoka da a kiyaye gwargwado su masu ɗan hankurta ku kuma ku ɗan hanzarta abinda kowa ya ga ya samu shi kokari ɗebe abin shi shi kawo gida dan ga al'adu irin na mutanen wajen ga da ban san sanin mai yanzu ba hakimi ha tuli kuka na haci ku baro daji ko ai tari na wake a bari daji to ka san dai an ja hoda yanzu wanda ya baro wake ai ya san dai ba ta yawa a zuwa iske ba a ci shi ba kenan a gaggauta abinda mutum ya ga ya samu shi kokari shi kawo shi gida ba mu son hitina ba a son hoda yan abu ya zaka kuna da hakimanku a huskance bincike su a yi ma mutane hukunci in hukunci ya gagara kamar wadda prefe ya ce ku yi gaba ita dai haƙi duk inda ka zo in ma ya gagara wurin sarki kuma ku yi gaba da shari'a wuri matsayi matsayi gare ta ba wurin sarki na ba ko wurin haƙi. haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. ai dai ya kamata yau mu yi aiki domin ci gaban gasan mu ta nijar. To a gaishe kamalan Haruna sanar da kokari kuna jin shirin sashen wasu namar Amurka ne daga nan birnin Washington DC da muke misalin karfe uku da minti tara na dare fa. To muna da shirin na kasa da kuma ra'ayoyin ku suna kan hanya amma mu ji halayen dan adam tukuna. Allah karimu gari rahimu shirai dare janna shirai rana ya dan adam mai wuyan gane hali. Oh, oh bil adam mai wuyan gane hali. wata ran mutum an yakan muna nama wata ran mutum kai ga kan muna nama wata ran mutum an yakan daɗa dama wata ran mutum kai ga ke daɗa dama o dan adam mai wuya gane hali o bil adam mai wuya gane hali sa'anan mutum ne ya kan firgita ne lamarin mutum ne ya kan gingida ne lamarin mutum ne ya kan maguza ne sha'anan mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun Haba bin adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa an yi sanyi, ku ce an yi sanyi, in an yi rana, ku ce an yi rana, in an yi zafi, ku ce an yi zafi, oh, oh, oh. adam mai wuyan gane hali. ce an yi rana, in an yi ruwa ku ce an yi ruwa, in an yi sanyi ku ce an yi sanyi, sha'anin mutum ne ikan bani ha'a ga shi can mutum mai wuya gane hali. Allah jika Alhaji Adamu dan Maraya. To bari mu ji wasu daga cikin halayen dan Adam a cikin shirin Usman Kabara na Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkan mu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon a shirin namu na nakasa ba kasawa ba, muna son ne mu taɓo wasu rahotanni guda biyu wanda wakilanmu suka aiko mana. Ɗaya Baraka Bashir ce daga Kano ta aiko mana, ɗayan kuma Ilyasu Kasumu ne daga birnin Jos ta jihar Filato shi ne ya aiko mana. A inda Baraka ta sanar da mu cewa nakasassu suna kokawa da yadda ba a ba su dama sosai su yi aiki ko da sun yi karatu, wanda wannan rahoto ya bayyana yadda suke kuka da cewa wannan abu yana ci musu tuwa ƙwarya. Gani ake kamar idan ma an kai ka wani amfana za ko da ka yi karatun menene ma wani amfanin kama ba a fa tunanin idan kai makaranta akwai abu mai kyau da zai fito a gare ka wanda mutane za su amfana da shi kuma sannan kin gane kuma duk girman na kasashe duk irin kima ka da mutuncin ka da yadda ka kai ga daraja da mutunci ko baka wuce a baka kuma duk irin gudunmawar da ka ba mutane ko wani ko wani mai kuɗi ko wani abu da shauransu kana ganin ka kana kana yawo tare da mutane da shauransu amma wallahi tallahi matsayin nan naka keken nan dai shine matsayin ka duk girman ka da mutuncin ka wannan muryoyin wasu mata ke kenan masu bukata ta musamman da suke korafin cewa al'ummomi da hukumomi ba sa kula da walwalan masu bukata ta musamman musamman ganin cewa majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci samar musu da cikakkiyar kariya ga masu bukata bukata ta musamman ta hanyar kare lafiyarsu ba su yanci kamar sauran su masu lafiya. Ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce nakasassu kamar kowa na bukatar abubuwan more rayuwa. Waɗannan mata sun ce ba haka abin yake ba a nan Kano. Matan sun yi zargin cewa hatta wanda aka naɗa don baiwa gwamna shawara kan lamarukan da suka shafi nakasassu ba na ƙasashe ba ne. Ai ofis ɗin bata recently kwanan nan aka sata. Ba ta gama ta zauna ta gane me ke tafiya a ofis ɗin ba tukun amma muna da kokarin mu fara mu gaya mata ga matsalar mu ita ma ta kai gaba kurin da kin ga kuma muna da matsalar accessibility za ki ga most especially a bankuna mm. za ki ga staffs din wa'annan benen da suke yi mm. za ki ga yafi karfin mu akan wannan batu ne domin jin ta bakin gwamnati sakataren gwamnatin jihar Kano Alhaji Usman Alhaji wanda ya kalubanci wannan batu nasu to tanadi na farko dai a makarantar da ake koya musu kalle ta za a gyara ta yanzu za ta inganta domin ta riga kula da bukatun nan nasu na ɗaya sun yi korafin cewa ai makarantar guda ɗaya ce banda ita babu wata daga wani wuri akan fara eh. idan ma da take ɗin ai bata kai matsayin da ya kamata ta zama ba a haka aka tarar da ita kuma yanzu a haka aka tayar za a gyara na faɗa na ce da farko dai akwai tsare-tsare da za a ba da tallafi da basussuka na yadda za su fara waɗannan ƙanana da matsakaitan ah, sana'o'i akwai ɗauka aiki wadda kowane ma'aikata za a tabbata cewar an samu ɗaya biyu uku yadda dai ko ba ta yi ba. To suna korafin da aka tashi ɗaukar mai ba da shawara na musamman ga gwamna sai ba a ɗauki su mai bukata ta musamman ba ko mai bukata na musamman ba. wannan da suke magana ita mata ai ba ita kadai ba ce turanci da ake cewa senior special assistant wato babban mai taimakawa gwamnati to ai shi mai bukata ne na musamman ita kuma wannan eh, da aka ɗauka kamar wato mataimakiyarsa wadda ake kira kuma mai taimakawa gwamna sa kenan mm. special assistant mm. to ita mai ta kasance ba irinta ba amma abin da nake so jama'a su gane shine na yadda cewar inda an bawa mai bukata ta musamman an rage misali mutum ɗaya mm. amma ka tsaya ka ce wai sai mai irin yanayinka shi ne kawai zai iya yi maka aiki. Masu ruwa da tsaki dai sun buƙaci al'ummomi da kuma gwamnatoci a dukkanin matakai da su rinka tallafawa rayuwar masu bukata ta musamman. To muna godiya Baraka Bashir da wannan rahoto naki daga jihar Kanan Dabo. Sai kuma mu tafi jihar Filato inda za mu sami Ilyasu Kasuma a Jos inda ya faɗa mana yadda wata mai hoɓɓasa wato malama Kenan Mizin take iya ƙoƙarinta wajen ganin cewa ta taimaka 'yan uwanta masu bukata ta musamman. Mutum dai na mutane ne, kuma in ji masu magana ba a ƙin mutum sai dai a ƙi halinsa. nima ma kasasiya ce so na gani na zauna na gani na ceto to me ne zan yi saboda wayanda su ma suna da nakasa kamar domin na gane da cewa in mun ci gaba da zama haka kawai ba za a ji mu ba wannan 'yar hoɓɓasa da kenan ke yi na bayar da kiwon lafiya kyauta ga 'yan uwanta masu nakasa tamkar wani sabon abu ne domin dama an saba dai da ganin nakasassu cikin halin Allah ya baku mu samu kuma ba kasafai za ka ga wani ko wata da ke da nakasa sun farga sun tashi domin su taimaki kansu da 'yan uwansu ba musamman kamar na yau din nan da na, kawo din na ceto da yawan mu mukan zauna wani ba zai je ya je gwaji don ya san ko me yana damun shi ba shi yasa na ceto bari mu yi abin da za mu samu a yi gwaji in an yi gwaji din in an same ka da wani cuta za a baka magani din a kyauta mun taruwa nan don mu taimake masu da kasar jiki ga shi masu makawo eh, masu gugwaye wanda suna nan a cikinmu ba su da kudi su irin su ne muna nan don su ne yau kasancewa cikin ƙoshin lafiya dai wani hakki ne da kowane ɗan adam lafiyayye ko na kashashe yake da shi amma a lokuta da dama su nakasassu sai sun yi mita sun yi magiya suke samun a dube su domin a kula da su gaskiyan al'amari akwai matsaloli kwarai da gaske wajen samun al'amura ko kuma abubuwa na more rayuwa balantana abin da ya shafi bangaren eh, kula da lafiya idan mun je asibiti tun daga kati duk wani abin da kowane mutum yake biya haka mu ma sai mun biya to saboda haka da ita wannan yar uwata mu ta wani abu don ta rage muna radadin wahala wanda muke fama da shi to kasancewa ta buɗe wannan abu ba ta yi iyaka ba ta gayyace duk wani wanda yake da nakasa ko mace ko namiji ko musulmi ko krista su zo ga likitoci su duba su a musu test na na ciwon sida ko aids da sauran abin nan a basu magunguna wannan ba karamin al'amari ba ne amma har idan za a rika samun mutane irin su kenan da suka ƙi na kasarsu ta zam kasawa a gare su za a samu sauƙin halin wahala musamman na rashin kiwon lafiya da na kasassu ke shiga a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. To muna so ma ba wai mun yi a nan plateau ya kare ba, za mu fita outside plateau ma duk mu yi wannan intervention din domin mu taimake kanmu da kanmu ba za mu jira wai sai gwamnati sun mana ba To mun gode sosai Ilyasu Kasumu da wannan rahoto naka daga birnin Jos a jihar Filatan Najeriya. To a yayin da wannan abubuwa suke faruwa a kasashenmu na Afirka, a nan kasar kuwa wani labari ne da abokin aiki Yusuf Harande ya kalato mana. Labarin cewa ya yi wata malamar firamare Kinse French. A daidai lokacin da take shirye-shiryen bikinta, ta bayyana wa mijinta cewa lalle wannan biki nasu ba zai ƙayatu ba idan wasu mutane ba su halarci bikin ba. Tana ganin cewa lallai idan waɗannan mutane ba su zo ba to babu shakka za a iya fasa bikin. Kawo daga danginta har zuwa dangin mijin nata sun yi mamaki matuka shin su wane ne waɗannan mutane da suke da matukar muhimmanci a rayuwar Kinse da suka wuce sabon angon nata. A ranar biki bayan kowa ya hallara sai ta ce a jira manyan baƙi su iso. Jim kaɗan sai ga manya-manyan baƙi sun iso ko da aka buɗe mota sai ga ƙananan yara sun fito daga cikin motar nan da nan sai ta gabatar da yaran a matsayin manyan baƙi da suke faranta mata rayuwarta kuma su ne ɗalibanta da take koyarwa a makaranta. Mintoci kaɗan daga isar ɗaliban nata sai ta umarci malamin da ke ɗaura aure da ya ci gaba da ɗaurin aure tun da rabin rayuwarta sun iso wajen. Hakan na nuni da cewa babu wani malami da ya cika ko kuma ya ci tutar zama malami ba tare da yana da kyakkyawar dangantaka tsakanin shi da ɗalibinsa ɗalibarsa ko kuma ɗalibansa ba musamman irin waɗannan yara masu bukata ta musamman. Yusuf Aliyu Harande shine ya aiko mana da wannan rahoto daga jihar Pennsylvania ta nan Amurka. muna godiya duka-duka a madadin wacce ta haɗa mana sauti kamar yadda aka ji shi julie leathers gresham da ma wakilanmu irin siliyasu kasuma a jos da kuma baraka bashir a kano godiya ga abdulaziz adili toro da ibrahim jarmai wanda suka kalato mana wasu saututtuka daga cikin shirin sai kuma ni usman ahmad kabara daga sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. To, amin Malam Usman sun da aiki. To, jama'a kuna jin sashen Hausa murya Amurka a Washington DC ne dai yanzu kuma sai ra'ayoyinku. Za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Graphic wacce ta rawato cewa farashin siminti ya fara sauka a Ghana. jarida ta ce kamfanin dangote shine dan fadar rage kuɗin simintin kana kamfanin gasam ya biyo sawu jaridar Graphic ta ce masu fashin baki akan tattalin arziki sun danganta wannan ragin kuɗin siminti da karfi da sidin gane ya fara yi sakamakon farfadowar tattalin arzikin ƙasar wanda shi ne karfafa wa kamfanonin gwiwa suka yi wannan ragin. Jaridar ta ce akwai wani nazari da ke cewa gasa tsakanin kamfanonin shine haifar da wannan ragowar farashin simintin. ita kuwa jaridan Ghanaian Times ta rawaito rahoton cibiyar nazarin shugabanci da mulki a Afirka ta Mo Ibrahim na shekarar 2016 inda cibiyar ta ayyana Ghana a matsayi na bakwai wurin mulkin kwarai a nahiyar Afirka. Jarida ta ce rahoton cibiyar mo ibrahim da ya kimanta kasashe 54 a nahiyar afirka ya ba ghana maki 63.9 cikin ɗari na baki ɗayan tsarin mulkin kwarai Jarida ghanaian times ta ce ko da yake ghana tana cikin goman farko wurin mulkin kwarai a nahiyar afirka ta sauko da kashi biyu da digo ɗaya daga matsayinta na shekaru goma da suka gabata jaridar Ghanaian Times ta kara da cewa Cote d'Ivoire ita ce kan gaba wurin mulkin kwarai tsakanin shekaru goma sa'annan Togo da Zimbabwe da Liberia da kuma Rwanda suka biyo baya. Kasashe da suka yi fice a wannan fanni a shekarar 2015 sun hada ne da Mauritius, Botswana da kuma Kivet. sai dai ministan sadarwa dr omani buama ya ce mutanen ghana su yi watsi da wannan rahoton saboda ya saba wa ainihin hali da ƙasar ke ciki A shafin bayyana ra'ayin edita na jaridar da Chronicle, jaridar ta yi nazari a kan alkawura da jam'iyyun siyasan ƙasar suke yi a yakin neman zaɓe musamman manyan jam'iyyun ƙasar guda biyu da suka haɗa da jam'iyyar NDC mai mulki da babban jam'iyyar adawa ta NPP. jaridar ta nuna damuwanta akan yadda jam'iyyun suke la'antar cibiyar nazarin tattalin arziki da mulki ta imani ghana akan tsokaci da cibiyar ke yi kan wa'annan alkawura na masu takara jaridar da chronicle ta ci gaba da rawaito kalaman na cibiyar imani ghana tana cewa wasu alkawura da ɗan takarar babban jam'iyyar adawa na na akufa ado ya yi ba masu yiwuwa ba ne kazalika alkawura da jam'iyyar ndc mai mulki ta yi za ta buƙaci dala amurka biliyan 24 ta aiwatar da ayyukan kuma dole ne ta ranto dala biliyan 22 a waje. Jaridar da Chronicle ta ce su dai ba ƙwararrun masanin tattalin arziki ba ne, amma mawuyacin abu ne NDC mai mulki ta iya ta samu wa'annan makudan kuɗaɗe ta cika wa'inan alƙawura da ta yi. Don haka bayanan na cibiyar Imani Ghana sun gamsar kuma cibiyar tana da hurumi ta ɗora ayar tambaya akan inda za a iya samu wa'inan kuɗaɗe a cika alƙawuran da aka yi ma al'umman Ghana. Ita kuma jaridar Daily Guide ta bugo a shafinta na bayyana ra'ayin edita tana cewa ya kamata su feton 'yan sandan Ghana ya yi aiki tukuru ya tabbatar da yarda tsakanin ma'aikatar 'yan sanda da mutanen Ghana musamman ma a lokacin da babban zaben wannan shekara ke karatowa. Jaridar Daliga ta ce sai shugaban na 'yan sanda ya cimma wannan nasara wanda akasarin mutane suke shakkun samun hakan sannan al'umman kasar har ma da jami'an tsaro da ke aiki karkashinsa za su amincewa da kwarewarsa da kuma adalcinsa wurin aiki. jaridar ta ce wata yaudara ce su feto 'yan sandan ya fito ya yi kashedi cewa ba a san ɗan sanda mara adalci ba tare da ɗaukar kwakwaran matakai akan wannan kashedi ba saboda ya zama darasi ga 'yan baya da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya kuma makeri sashen hausa na muryar america To, Baba Yakubu na nan tare da ni kuma shirinsa na jaridu aka ji maimakon shirin da na gabatar da zo na rayuwar kwanta yanzu kansa ya zo. mai magana alhaji ali turaje da shi daga jihar yobe tarihin najeriya to albarkacin wannan rana ta malamai ta duniya wato international Teacher day na kira ga gwamnatin najeriya a gasin jagorancin gamji dan kwadai shugaban gasa muhammadu buhari ya taimaka ya gyara wa malamai ta yadda malamin firamare a tarayyar najeriya zai dinga ɗaukan albashi kamar malamin jami'a ya zama to albashin malamin firamare ya yi da albashin da ake biyan malamin jami'a. lamu alaikum sashen wasu na mura Amurka mai magana ta yan takara da gudugun daji tambar lokacin gamin Sojoji. Da Allah sashen Hausa na Amurka Amurka ina son kuɗi nuna koki na ko kuna da shugaban kwastan na Najeriya kanar Ali game da harkar rufe bodoji da an kai na tudu na shigowa da abinci kamar wasu na cewa a shigowa da abinci ana shigowa kamar bayanin da ya yi iyaka ta harata ta hanyar an kana a shigo da abinci don Allah yana kira gare shi don Allah don annabi shi ma ya hana hita da namu abinci zuwa kasashen waje sabida yanzu da aka lura gero ana hita da shi kasashen waje shin jerin ruwan an fito da shi ko nijar ko ina ba dawo mu da shi da a da zuwa gaba shi ke ya hita don allah ina kira gare shi ya hana hita da shi waɗannan abincin nan gida na gida ya hana hita da shi waje. To sai gobe wadda haka mu sake kamun muku wasu na masu salim barin sake mai da ko gaba baya kubu ya ba mu labarin matakaici. rahotanni ba na hukuma ba na nuna cewa an zaɓi tsohon firaministan portugal antonio guterres ya zama sabon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ana sa ran cewa nan ba daɗewa ba za a tabbatar da shi a hukumance akan wannan mukamin bayan an jefa ƙuri'un da kusan duka na ɓangare ɗaya ne a jiya a zaurin babban kwamitin zantarwa na majalisar ɗinkin duniya a nan ne aka fahimci cewa wannan tsohon ɗan siyasa kuma jami'in diflomasiyya ya yi galaba da ƙuri'u goma sha uku wadda ya samu kuma babu wanda ya nuna rashin amincewansa ko da yake akwai ƙasashe guda biyu da suka kauce ma ainihin jefa ƙuri'an da aka yi wata mahaukaciyar guguwa mai suna matthew wadda aka ce ba a ga mai karfinta ba a tsawon shekaru goma da suka gabata yanzu karfin nata ya soma raguwa a yayin da take ratsawa a caribbean da kuma wajajen bahamas amma kuma an ce za ta kara tsananta a yayin da take tasarwa gabashin gabar tekun amurka gwamnan jihar florida rick scott ya yi gargadi zuwa ga ainihin mazauna gabar tekun a wani taron manema labarai da ya jiya inda yake cewa su tashi su bar wurin kuma ya nuna cewa rayuwarsu da mutuwansu na iya dogara ne akan matakai da suke ɗauka. a jiya laraba rasha ta dakatar da yarjejeniyar shekaru uku da ta kulla da amurka akan makamashin nukuliya da, wato nazarin harkokin makamashi abinda ake ganin kamar wani mataki ne da zai kara lalata dangantakar diplomasiya tsakanin kasashen biyu damanto ranar litinin din ne da ta wuce shugaban rasha vladimir putin ya sanya hannu akan dakatar da wata yarjejeniya ta daban wacce ta shafi kawar da ma'adinan platinum bisa hujjar cewa amurka na ɗaukar wasu matakai da ba na abokantaka ba wanda ake ganin kamar shi ne a kan takunkumi da amurka ɗin ta ba wa rasha a kan take-take ita rasha ɗin a ƙasar ukraine a shirye ake a yi marhabin ga rundunar mayakan da ke biyayya ga tsohon mataimakin shugaban sudan ta kudu rick machar wanda a halin yanzu yake zaune a kasar demokradiyya jamhuriyar congo to a gashe ka babu ya kuma kiri kenan da shirinmu na ƙarshe labaran matakaice wanda da shi ne zamu muku abin da yarwa ke cewa odabo a yanzu sai can da karfe hudu na la'asar muna fatan mu da muku da wasu sababbin rahotanni da labarai da kuma shirye-shirye wanda za su hada da shirin bango jiya mun yi babban rashi da wani hamshakin jami'in diplomasiya na najeriya alhaji abdullahi wanda kowa san shi da lakabin namu wanda allah mashi cikawa na haka muna ta'aziyya ga iyalansa musamman matarsa hajiya amina sheba da kuma 'ya'yansa da ke nan da mu a amurka allah ji kansa a madadin dukkan mu musamman baba da salon manda injiniyanmu ali mustapha sakwata ne a washington